بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله كتاب الصلاة في رمضان باب الترغيب في الصلاة في رمضان قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد درس منا أربعين ترى أتكم موطأ إمام مالك يو أبو قوات الربيع الثاني هجرة جبودة أليه بدا عشرين ترى وترشاد يجي ننقوة هدي نعم سنة haka ne wancan ne na 49 ko da ke tarjama muka yi eh, yau darasi na 50 na a yau hudu ga watan yau 11 ga watan hudu kuma shekara ta 2008 ta miladiya za mu tashi za mu tashi sabon littafi wato sababbin babuka bayan mun fita daga abuwa salatin juma'a shine kitabu salati fi ramadan littafin yin sallah a cikin azumin watan ramadan wato sallar nafila a ike nufi da ake yi a cikin watan ramadan ita ce qiyamu ramadan tsayuwar sallah ta ramadan wadda Allah madaukakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sunnata ta a gare mu kamar yadda ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya farnanta muku azumin watan ramadan ni kuma na sunnata muku yin sallar dare a cikinsa babi na farko a cikin wannan littafi shine babu targhibi fi salati fi ramadan babu kwadaitarwa kan yin sallah a cikin watan ramadan ma'ana a sallar da ake nufi a nan wajen ita ce sallar nafila kamar yadda hadisan za su nuna <clears throat> kwadaitarwa akan yin sallar dare a cikin watan ramadan don ita ce take da wannan wato falala ta fifiko kamar yadda zai zo za mu gani a cikin hadisin da zai zo nan gaba ni ya haya an malik imam malik ya rubuto wannan hadisin an ibn shihab daga muhammad ibn muslim ibn shihab zuhri an urwata ibn zubair daga urwata ibn zubair ibn al-awwam a ɗaya daga cikin fuqaha us an aisha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam daga aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya daga cikin lakaban wato mata annabi sallallahu alaihi wasallam ko a ce mata ummul mu'minin ko kuma a ce zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam ba zaujacin nabi sallallahu alaihi wasallam dan larabawa suna amfani da zauji ga namiji suna amfani da zauji ga mace mace ta ce haza zauji namiji ma ya ce hadihi zauji ba ya ce hadihi zaujati ba wannan daga baya ne yawanci malaman fara'id wajen rabon gado suke bambancewa su ce lizauj lizauj ar-rubu wa lizaujati ath-thumun dan su bambance in suka ce lizauj ar-rubu wa lizauj ath-thumun sai a gane wa ake nufi wanne ba ake nufi to shi sai suka kawo wannan sai suke ƙara ta marbuta din amma aslan yadda larabci yake ba a yi mazauj ta marbuta kamar yadda hamil mace mai ciki ba a ce mata hamila akwai kamar mai mace mai haila ha'id ba a ce mata ha'iba saboda ba ba wanda yake haila in ba mace ba saboda ka ba bukatar ka ce akwai ha'id akwai ha'iba tunda ha'id din namiji ne kawai haka ka ciki ciki ai mace ce kawai ke ciki ko an taba ganin namiji da ciki in bandonin da tsin da suke ta wannan shekara ta kwanakin nan wai wannan namiji da aka ce yayi ciki saboda ka shi ba a cewa hamil da hamila sai ne kawai a ce imra'atun hamil eh? wa zawja wa imra'atun ha'id haka ake faɗa to amma wajen zauki saboda Allah madaukakin sarki ya sanya su kowanne daga kowanne daga cikin ɗayan wato cikon ɗayan ne yasa kowanne yake zauki Aisha matar Annabi sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam salla الله masjid وسلم صلى ذات ليلة cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi sallah a cikin masallaci wani dare <clears throat> a wani dare ya yi sallah a cikin masallaci fa salla bi salatihi nas sai mutane suka yi sallah da sallarsa waɗansu mutane suka yi sallah da sallarsa ma'ana suka yi koyi da shi ya to musulmi suka yi wato suka mai da suka bi shi sallah a matsayin ma'amumai kuma salla al-lailatal qabila sannan ya sake yin sallah a dare da ya biyo baya fa nas mutane suka yawa mace ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو rabi'a sannan suka saki haɗuwa a dare na uku ko na hudu wannan shakka daga wajen mai riwayar shakka ce daga wajen mai riwayar dare na uku ne ko dare na hudu balam ya kuruji ilayhim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai bai fito an yi sallar ba balam ma asbah da ya wayi gari qal sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace qad ra'aytu alladhi sana'tum naga abin da kuka aikata jiya naga abin da kuka aikata ولم يمنعني من الخروج إلا من الخروج إليكم ba abin da ya hana ni fitowa zuwa gare ku yi sallah illa anni an tufrada alaikum sai dan kawai ina jin tsoron a farlanta ta akan wannan ya kasance a cikin watan ramadan wannan kissar ta sallar manzon Allah darare a ƙididdigaggu a cikin watan ramadan a da yin da koyi da sahabbai suka yi da shi wajen wannan sallah tasa ta zo daga riwayar aisha radiyallahu anha kan abin da ta gani haka zalika ta zo daga riwayar zaid bin thabit ita ma a cikin sahih take riwayar zaid bin thabit wanda shi ma ya ruwaito wannan haka zalika ta zo daga hadisin al-nu'man ibn bashir da kuma hadithin jabir ibn abdullahi al-ansari daga hadithin abi dhar al-ghifari da dai hadithin adadi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka wannan haditha ce mashhuriya a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bayanin waɗanda darari ba ne amma kamar yadda ya zo a hadithin annu'man ibn bashir a cikin sunan nasa'i da sauran tafan sunan cewa daren 23 ne yaushe ne daren 23 daren ashirin da uku ne ne daren ashirin da uku ran ashirin da biyu ko ran ashirin da biyu wayewar garin ashirin da uku wannan shi ne daren ashirin da uku domin dare shi yake zuwa shi yake riga rana ko ba haka ba dare shi yake riga rana ba al'aks ba ba rana ce take zuwa ba sannan dare ya zo kamar da lissafin turawa da hausa yake lissafin larabci sai dare ya zo sannan rana za ta don haka ne ake ganin ake nema ake fara neman duban wata da yaushe ake fara duban wata da daddare inda rana ce take fara zuwa da asuba za a dubi wata za a nemi wata ko ba haka ba da sai a je a nemi gano a nemi tsayuwar wata da asuba in an ga wata ya tsaya ta ce to yau ɗaya ga wata ya sai sai zama to dare fi ne da rana to amma saboda rana dare ita ce farko shine farko rana tana bin dare ne sai a fara duban wata da daddare yadda ana gani shikenan wannan watan ya ɗauki hukuncin sabon wata wannan daren ya ɗauki hukuncin sabon wata daren 23 wato ran 22 ga wata kenan shine daren farko da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sallah da a hadisin zaid bin sabit cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa an yi masa wani dan daki ne na tabarma an yi amfani da tabarma an killace inda yake da ya tashi miƙe yana sallah sai mutane suka ganshi yana sallah to da ka kwaɗayin alkhairi sai suka taho cikin masallaci suka shigo cikin masallaci su ma suka zo suka yi sau suka yi sallah tare da shi sallallahu alaihi wasallam da gari ya waye a hadithin Numan ibn Bashir bai sake yin sallah ba sai dare na 25 amma a wannan hadithin na Aisha radiyallahu anha ta ce summa salla al-lailat al-qabila daren da ya biyo wannan al-qabil wato wanda ya biyo shi yani alladhi qabalahu wanda ya fuskance shi ma'ana bayan wannan daren daren da ya zo daga baya idan aka yi in ba zai yi a jam'i ba wajen tarjihi wannan riwaya ta Aisha ita ce wanda yake za a rijaya cewar daren da ya biyo baya to amma <clears throat> kamar yadda ya zo a hadisan Abi Dharr ne al shi ma ishara yayi muwafaka da kusan ma'anar hadisan an ibn Bashir cewa sallolin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yi da su a cikin darare ne na wuturi na goman karshe na ramadan to alaihi sai ya zama tukan cewa al-lailatul qabila sai a dauke shi akan cewa a babin tajawuz ke cewa ba ana nufin a wadda take ta zo mubasharatan bayan wannan daren ba ma'ana wadda take ita ta biyu a cikin lissafin diraren da ya tsaya wadda take take fuskantar ta farko a cikin diraren da ya tsaya yayi sallah to mutane sai suka sai suka kawo a dare na uku a nan hadithin Aisha radiyallahu anha akwai shakka na uku ne ko na hudu haka dalika hadisin Zaid bin Thabit ba wannan duk suna cikin asiri amma hadithin Nu'man ibn Bashir cewa dare na uku ne a daren 27 mujin masallaci sai ya cika a riwayar a riwayar zai bin Thabit hatta ghassa bi ahli har sai da masallacin ya makure aka makure shi ya zama ba wanda ba inda ma mutane za su samu tsaya su sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai bai fito ba a riwaya zai bin sabit har aka samu waɗansu ma suna gyaran murya suna asala asala? wato a fito a yi sallah ga mun taru bayan ba shi ya kira su to amma saboda kwaɗayi sun ga cewa jiya an yi shekarar jiya an yi la'alla wanda ba zo sun samu wannan alkhairin bane na ran farko da na uku da na biyu saboda haka sai suka suka so ma gyaran murya wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji don yau har waɗansu ma har suka ɗauki tsakuwa suna ɗan jifan sai tabarma ko zai ji sun ɗauka ko bashi yake yi don ya ji ya farka ya fito ya zo su yi sallah duk wannan kwaɗayi ne na lada wanda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke akai kamar da da suna yi musu tarbiyya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba sai da aka yi sallah asuba sannan bayan an yi sallah asuba sannan sai ce kadara ra'aytu alladhi sana'a sana'atan na ga abin da kuka yi a wata riwayar lam yahfa alayya makanakum albari'a matsayinku inda kuke jiya matsayinku da kuke zaune kuna jiran sallah bai kuya a gare ni ba kuma wannan an bayan sallah asuba ne yayi wannan magana bayan yayi sallah asuba sannan ce wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaykum illa an yakhashitu an tufrada alaykum ba wani abu ne ya hana ni na fito zuwa gare ku ba face ina jin tsoron a farlata muku wadalika fi ramadan a hadithin zaid ibn thabit yana cewa akwai ƙari yake cewa a ah, fasallu fi buyutikum ayyuhan nas fasallu fi buyutikum fa inna afdala salati al-mar'i fi baytihi illa al-maktuba ku yi sallah a gidajenku domin sallar da ta fi kowace alkhairi ita ce sallar da mutum ya yi a cikin gida illa sallar farilla ita sallar farilla an fi so a yi ta a masallaci amma sallar nafila wadda tafi alkhairi ne wanda mutum ya yi a cikin gidansa a cikin wannan hadifin akwai hukunce hukunce na farko dai akwai tabbatar da a wato yin sallah a cikin ramadan yin sallar nafila sin sallar dare a cikin ramadan wanda shi ne dalilin da imam malik ya kawo wani abu na biyu kuma ishtima'i domin a yi sallah ta tarawi a cikin ramadan domin gashi ya tabbata da fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi dare daya biyu na uku ne bai ba kuma dalilin rashin yi ya bayyana ba wai kan dancewar makruhi ne a yi ta ba ya faɗin illar wanda ke shi zamu zo gare ta a cikin ɗaya daga cikin matsalolin wannan hadisi saboda haka yin sallar yin jama'a jam'i domin sallar nafila a cikin daren ramadan wannan nafsi ne akan wannan to yin jam'i domin wata sallar ta nafila ba ta ramadan ba ba kuma a cikin daren ramadan ba shi kuma mai hukuncinsa in wannan nassi ne akan sallar dare ta ramadan a cikin masallaci wannan nassi ne akan cewa sunna ne ko babu wani iskali akan wannan nassi ne domin shine ma'anar nas ma la yahtamilu ghayrahu ba shi da wani ihtimali in ba wannan ba to yin sallan nafila ba tara ba qiyamu ramadan ba wata nafilar za a za a bata hukuncin sallan nafilar ramadan ita ma mutane su haɗu su jami'i su yi ta sallan nafila na'am to menene illar da ya halatta a ramadan bai halatta a gairin ramadan ba wato duba ku gani na'am a ai ba zancen an fito miki ba zancen halarci miki ya halatta ko bai halatta ba ko kuma ya ce sai a ramadan ne kawai ba don ka tsaya ka duba sabr at sabr wa taqsim ka duba illo ka duba abubuwan da zai zama iya zamantowa ya zamanto illa illar da yasa ake wannan sallar kasancewa a cikin ramadan ne shine dalili tawi ya zamanto saboda ramadan ne tawi ya zamanto kawai saboda mutlaqin nafila ne shi yasa ake to wanne ne yafi ramadan sifa ce abinda ake ce ma was mula'im ne ko ka was fardi sifa ce wadda ke ta dace da illar hukuncin ko ko sifa ce wadda ke ba ta da alaka da illar hukuncin kasancewa a cikin ramadan ba shi da wani alaka zamanin da aka yi sallar ba shi da alaka tunda babu wani abu da ya nuna kan cewa wannan ya keɓanta da ramadan sannan kuma ya tabbata daga hadithin anas ibn malik radiyallahu anhu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata ran ummu sulaim uwar anas ta gayyace shi ya je ya ci abinci a gidan bayan ya ci abinci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce qumu fali usalli lakum ku tashi ne muku sallah yace suka yi sau da shi da maraya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam tsohuwa gyatumar kuma gyatumar su kuma tana bayan su suka yi sallah wannan ba sallar farilla bace sallar nafila ce tsora kaga nan babu ramadan a ciki dan haka ambaton ramadan wasu ne tarbi sifa ce wadda take ba ta da alaka da illa hukunci don haka malamai suka ce ya halatta a yi jam'i a cikin sallah wadda take a cikin sallar nafila tsawon a masallaci ko ba a masallaci ba amma imam malik ya kayyade wannan halacci da aikin salaf cewa ba a samu salaf suna taruwa su jam'i na sallolin nafila ba in ba mu ramadan ba amma kamar sallar walaha a ce an taru a ce mutane sun saba suna zuwa masallaci don a yi sallar walaha bai zama to al'adar salaf ba don haka yace idan ya zamanto jama'a ce yar kaɗan kuma bai zamanto al'ada ba to wannan babu laifi wani daga cikin fikihun imamu na malik fahimtarsa ga wannan addini da manufar wannan addini cewa tun da magabata ba su zamanto al'ada su cewa alal misali suna haduwa a masallaci don su sallar wata ko kuma in sun zo masallaci za a yi sallar rati ba ta sallar azhar za a haɗu a yi jambi sannan kuma a yi sallar farilla da zama to al'adar magabata ba don haka ce za a iya yin haɗuwa a yi fila din amma da sharaɗin cewa kai ya zama to jama'a ce mai yawa wanda har zai janyo hankalin mutane a rinka ganin wani abu sabo wanda magabata kuma su ba su yi irin wannan ba in ba a kayan ramadan ba haka dalika kai ya zamanto abu wanda za a rinka yin sa bil istimrar ko yaushe alal misali a ce nan unguwar na unguwar waɗanda suke ba sa tafiya aiki suna nan da walaha daga lokacin walaha ya yi karfe sha ɗaya an riga an sani cewa sha ɗaya ake haɗuwa a masallaci daga sha ɗaya ta biyu sai a haɗa masallaci a zuwa a sallar walaha raka a takwas sannan kowa ya koma gida ya zama to al'ada har sai a riga cewa ah, alhaji ban ganka ba ina aka ko an yi balaguro ne ya zama to ta zama to al'ada to wannan aka haka sai ya zama to an ƙirƙiro na abu sabo a cikin aiki ko da yake asalin ya halatta to amma sauran dalilai kuma ah, amma na addini na na shari'a sun nuna kan cewar a kaide shi da wannan magana da Imam Malik yace kar ta zamanto jama'a mai yawa kuma kar ta zamanto ta sifa wadda take bil amma kamar alal misali mutane suna zaune a gida suna zaune a gida za su yi nafila ko suna zaune a wani majalisi za su yi nafila suka tashi suka yi jam'i a cikin wannan babu inkari a gare shi haka zalika daga cikin wannan hadisin ya nuna cewar limanci baya buƙatar niyya limanci baya bukatar niyya tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara sallar sani shi shi kadai sai mutane suka zo suka bi shi inda an ce sharadin limanci ya zama to yana da niyya in ya gama sallama sai ce sallar ku ba ta ba dan ban yi niyyar limanci ba ban yi niyyar limanci ba ku je ku sake sallah to amma tunda bai ce musu ba kai yayi musu yayi musu ikrari ya nuna cewa liman ba sharadi bane ya zama to yayi niyyar limanci kafin ya fara yin limanci domin mutane su zo su komi da shi haka idan kana sallah ka kai kai kadai wani ya zo koyi da kai babu laifi zai ci gaba da yin a'a zai iya koyi da kai ba sai yi niyyar limanci ba kuma ba za ka ce a sallarsa ba yi ba tunda kai ba yi niyyar limanci ba ko kuma ba za ka kallafa ma kanka kan cewa a lokacin da ya shigo to bari in canza niyyata da wani ya shigo yana bina bar na niyyar limanci idan na kusa da kai ne ya bi ka na baya da kai fa ai ba ka san cewa na baya da kai suna bin gaba sai dai idan kai wanda yake halarci sallace kana yi rabi da rabi za ka san cewa na baya da kai sun zo sun tsaya a nan to har ka zo ka sake jaddada niyyar limanci da haka wannan dai hadisin ya nuna kan cewa ba sharadi ne liman ya niyya kafin a in kafin koyi da shi a cikin sallah ya zama to ya inganta sannan <clears throat> a har wayo a cikin wannan hadis din ya nuna kwaɗayin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen aikin alkhairi wannan kuma ya dace da umarnin Allah ta'ala da yake cewa sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa janna ku yi rige-rige ya zuwa ga gafara daga ubangijinku da kuma aljanna a wata ayar o ila mafiratin min rabbikum wa janna ku yi gaggawa ya zuwa ga wato alhai'a gafara daga ubangijinku da aljanna wannan yana daga cikin gaggawa ya zuwa ga alkhairi kamar yadda Allah ya sifanta salihan bayi daga cikin ahlul kitab min ahlil kitab ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات kaga cikin sifofin da ya faɗa nasu shine cewa suna yin gaggawa wajen aikin alkhairi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya masahabbai tarbiyya gashi mun gani a aikace wannan yana daga cikin gaggawan su wajen aikin alkhairi kuma haka tarbiyyar wannan al'umma take shi yasa imamu ahmad radiyallahu anhu wanda yake yana daga cikin a aka masa lakabin imamu ahlus sunna saboda yadda ya tsaya a kan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da abinda ijma'in sahabbai ya nuna ijma'in salaf ya nuna ya kasance mai irin wannan mai irin wannan kwadayi da gaggawa wajen aiki da alkhairin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bai taba jin hadisi ko ɗaya ba face yayi aiki da shi ko da sau ɗaya ne da aka yi ku nemi ku taimaka ku nemi taimako wajen haddace hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar aiki da shi in ka ci hadisi ko sau ɗaya ne kai kokari kai aiki da shi ko da sau ɗaya ne da wannan yana daga cikin almusara'atu ila alkhairat gaggawa ya zuwa ga ayyukan alkhairi to sannan wannan hadith din ya nuna illar ya nuna cewar abinda sayyidina Umar yayi na tara mutane akan yin sallar tarawi da yake cewa ni'matil bid'atu hadhihi madalla da wannan ni'ima madalla da wannan bid'a ba bid'a ce ta shari'a ba tunda abin da yaya za a yi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu asali daga aikin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama to bid'a annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara yi ko shi kuma sayyidina Umar da yazo ya haɗa mutane yace ma dalla da wannan bid'a to yanzu wacce yaya abin yake shin abin da sayyidina Umar din yayi bid'a ce ta hakika ko sayyidina Umar ne bai fahimci abin da ya bai kira shi bid'a bai san ma'anar bid'a ba dan kai kira aikin bid'a babu ɗaya daga cikin wannan abinda na umar ya yi ya kira shi bid'a ne ta fuskar luga ta fuskar itlaƙi na luga na harshen larabci ba bid'a ta shari'a ba domin abin da ake nufi da bid'a abin da aka fare shi sabu. an faru wannan al'ada sabuwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam bai dawwama akan ta ba abubakar bai yi ba shi ma a farkon khilafarsa bai yi ba sai a shekara sai bayan shekara biyu a shekara ta uku ta khilafarsa sannan ya zo ya sa mutane suka haɗu suke yin kiyamu ramadan a cikin masallatai kamar yadda zai zo mu gani a cikin a cikin fi'ilan a cikin babin da zai zo bayan wannan to amma abin da sa aka fi muka faɗa haka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fara sunnata wannan sunna ita kwa bid'a abin da ake nufi bid'a a cikin shari'a abin da aka yi shi wanda ba shi da asali a cikin shari'a hmm. sabon abu ne amma ba shi da asali a cikin shari'a amma in sabon abu ne wanda yake da asali a cikin shari'a in ma daga aya ta alqur'ani ko sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kiyasi ingantacce ko ijma'i na magabata to wannan ba za a ce masa bid'a ba domin ya dace da asali daga cikin usulul shari'a dan haka kenan kun ga aikin sayyidina Umar abin da yayi ya tabbatar da yayi abin da kawai za a ce yayi shine ya mai da wannan abu tabbatacce da wamamme mustamir ana yin sa ba cewa. abin da yasa kuma sayyidina Umar yayi haka kuma Allah ya bashi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin al'ummomin da suka gabace ku akwai waɗanda ake musu ilhama ake yawan yi musu ilhama wato gaskiya ta ɗarsu a cikin zuciyarsu kaga sun yi magana ko magana su ta dace da gaskiya kamar yadda ya faru ga sayyidina Umar din yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan akwai su a cikin idan akwai irinsa a cikin wannan al'umar to Umar yana ciki Umar ne to da haka Umar yana daga cikin wanda Allah ya ba su irin wannan baiwa ta ilhama to daga cikin wannan ilhama ta ka shine ya gane cewa to ai illar da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi istimrari a cikin fitowa ana yin wannan sallar kullun da kullun ba illar shine abin da ya faɗa a ƙarshen hadisi cewa ya ji mu yana ji mu tsoron kar a farlanta musu kar ta zama to farilla to yanzu ga annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya kau kaga babu zancen kawo wani sabuwar farilla hmm. wata sabuwar farilla ba za ta zuba bayan annabi sallallahu alaihi wasallam domin shine mai yin tashri'i dan haka wannan illar ta kau dan haka zai iya yin istibrari eh, zai iya yin ci gaba da wannan ba tare da jin tsoron illar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa bai yi istimrari din ba ta abu kuma a cikin wannan fi'ili na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsayawar da yi tare da kwayoyin alkhairi ga al'ummarsa akwai wato tausayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana matakar jin kan al'umma domin tausayi ne yasa ya ji tsoron kan cewar kar wannan wannan fitowar da zai zo yayi Allah madaukakin sarki ya maida wannan ya maida ya maida wannan hai'a ta haduwa domin ai sallah a cikin Ramadan ta zama Allah kun aka yi haka kaga an kara ma al'umma wani nauyi an kara mata mashakka shi kuma zan Allah sallallahu alaihi wasallam duk abin da ya tsananta ma al'ummar sa baya so kamar yadda Allah ya sifanta shi da cewa azizun alaihi ma an duk abin da yake akwai wahala da tsanani a gare ku to azizun alaihi mabwayi ne mai tsanani ne a gare shi salawatullahi wa salamuhu alaihi kuma a cikin wannan hadithin akwai misalin ka'idan nan da malamai suke cewa dar'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih kawar da barna ita ake gabatarwa akan kawo gyara eh? kun fahimci yadda wannan ka'ida take a cikin wannan hadisin wace mai ce barnar da aka gabatar da kawar da ita yawwa ba a'a ya sai ka ce wannan wahalar wannan wahalar mashakka din kamar mafsada ce to ai sai aka gabatar da kawar da ita kawar da wannan mafsadar akan maslahar a zo a yi sallar jama'a a raya wannan daren da sallar jama'a ko ba haka ba to wannan ka'ida haka take mustamirra a cikin shari'a idan abubuwa suka zo koyaushe koyaushe ka rinka dubar ina ka rinka duban ina barna take a menene abin da ke cikin barna a wannan ka kaddamar da shi in ka san abin akwai barna hmm, to ka kaddamar da kawar da shi ta akan kawo gyara ko a cikin harka ne tsakanin yara ko tsakanin iyali ko tsakanin a cikin kowace harka ne, ta rayuwa ka ɗauki wannan ka'ida kana ganin akwai wani abu na farin ciki da za a kawo amma kana ji tsoron idan kai wannan kuma to kar abin nan wannan ya zamanto wata sanadiyya za ta kawo wani barna to in ka san akwai yiwuwar zuwan barna din to ka bi babin salamun salamun ka kawar da barna din ya fi bisa kace za ka kawo gyara wani lokaci a samu damar da za ka iya kawo gyaran maslahar lokacin babu wani abu na barna a ciki to a cikin akwai iskali a nan wajen cewar maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa bai fito ba dan yana jin tsoron ka a farlanta kar a farlanta ta an tufrada alaikum a farlanta ta akan ku a farlanta me eh kiyamu ramadan ko ko ko qiyamul layl eh wanda suka ce kiyamun ramadan dalilin su ya fi karfi inda ita ce shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwaitar da ita hmm. kuma abin da ake yi din kenan a lokacin kuma wannan sallar da yake ta tsiyamu ramadan din to iskalin ba nan yake ba maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga mahalicin daga ubangijinsa jalla wa ala a cikin hadithin isra cewa Allah ta'ala ya ce hiya hamsun wa hiya hamsun la yubaddalu alqawlu ladayya a cikin da hadithin isra'i Allah ya ce sallan nan guda biyar ce kuma hamsin ce magana ba za ta canza ba a wajena da sallah nawa aka farlanta ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana ta neman a rage ko har ta dawo nawa biyar da ya nemi a ƙara ragewa mai Allah ya ce mata shi ya ce masa wannan hiya hamsin wa hiya hamsin sallah biyar ce amma matsayin su sallah hamsin ce alƙauri ba zai canza ba a wajena ma'ana wato babu wata sallah ta farilla bayan wannan biyar din ba za a canza magana ba to ta yaya za a yi kuma a ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya ji tsoron a ƙara man a farlanta mana wata sallah bayan gashi tuna Allah ya riga ya rufe kofar cewa ba za a yi wani ƙari ba kun banci iskalin eh saboda idan kuka ce sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron a farlanta ita ce qiyamu ramadan wato kunce kenan an shafe wancan magana ta manzo ta Allah madaukakin sarki cewa sallah biyar ce kawai ba za a ƙara komai ba tun daga shi an ƙara qiyamu ramadan wato akwai yiwuwar ƙara qiyamu ramadan bayan tun an rufe wannan kofar to me ya bude ta sai to waccan magana an shafe hukuncin ta kenan bayan kuma ka'ida ce cewa shafewar hukunci baya shiga cikin labaru don can labari ne na Allah hiya wa hiya idan wannan hukuncin ya canza sai ya zamanto kenan ba nasku bane bal ya zamanto kan cewar kamar ƙarya kenan wato magana ce da yake ba haka ba abin da sake nan shafewar magana ba ta shiga cikin hukunce-hukunce to don haka ne ya sa malamai suka malamai sun bazama wajen kawo kokarin daidaita wannan dalilai masu kowa da kowanne wanda ya sharhin bukhari masu sharhin hadisan bukhari da sauransu da masu sharhin muwatsa kowa ya kawo nasa wannan ya ce ai kaza ne wannan ya ce kaza ne kan kama sai ya ciwo wajen labarukan da ake maganganun da malamai suke faɗa kowane malami ya yi bakin ƙoƙarinsa daga ƙarshe abin da ya fi kowanne ƙarfi ya fi kowanne inganci shine abin da alhafiz ibn hajar ya faɗa a cikin sharhin wannan hadithin a cikin fatahul bari ya ce abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron a farlanta shi ne ijtima'i domin yin ƙiyamu ramadan taruwa ya zamanto cewa kenan mutum ba zai iya ƙiyamu ramadan a gida ba inda zai ƙiyamu ramadan sai dai to masallaci in ku ba haka ba sai dai ya na babu falalar samun kiyamun ramadan amma yana son samu falalar sai ya zo masallaci shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron a ba ita kanta kiyamun ramadan din ba yace dalili kuwa a hadithin zaid ibn thabit bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan sai ce ya ayyuhan nasu sallu fi buyutikum mutane ku yi sallah a gidajenku domin sallar da tafi kowace alkhairi shine sallar da mutum yayi a gida illa sallar farilla so haka duk magana akan abin da ake jin tsoron a farlanta shine a zo a yi sallar jama'a a zo a yi sallar qiyam ramadan a cikin masallaci a jama'a sa yasa ce ku yi sallah a gida kada wannan kwadayin ku to masallaci ku samu wannan alkhairin ya sa a farlanta muku zuwa masallaci din to ya nuna musu cewa ku zauna a gida kuna sallah din shine yafi alkhairi me yasa sallah a gida ta nafila ta fa alkhairi bisa sallah a masallaci نعم tafi fi kusa da ikhlasi ta fi kusa da ikhlasi ko ba haka ba ba wanda ya ganka ba wanda ya ganka a cikin gidanka kake a cikin ɗakinka abinda kawai ya za ka ji tsoro babu tsoron riya sai dai tsoron sum'a jiyar da aiki ba gari ya waye ka ce ka yau lakin karfe biyu ka nuna kan cewa kai kwana sallah ne ko kuma ana zaune kai ta matsa ido a ce a ah, kaga su su malam wani ba abin dare ba bacci kwana sallah to ya za a yi ai dole sai an yi sai ana iya za a yi me kuma wai kai wai mai tawalu nan nan ko so kai ka ji yadda aikin to amma kaga idan baka yi wannan sum ba ji yadda aiki hmm, sallah a cikin gida ta fi kowace nisa da gariya saboda babu wanda ya san kana yi in baka so ba ma hatta matarka ba ta za ta san kayi ba in dai ba ka tashi ka tashi matarka ki sallah ko kuma me baccin ta shi da nauyi daga ka motsa za ta farka sai ka yi sallar ka zama ba wanda ya san ba ta sani ba ba wanda zai san kai dalili ɗaya kenan akwai me akwai kuma wani dalili da yasa sallah a gida tana fila ta sallar farilla ta sallah ta fa ayi ta a cikin masallaci na'am na'am ahsan raya gidan a raya gidan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu fi buyutikum wala tattakhiduha qubura ku kuyi sallah a gidajen ku kada ku mayar da gidajen ku zamanto makabarta don makabarta ba a sallah a ciki sabanin yanda mutane suke zuwa abin nan kamar yanda suke zuwa nan abin nan wali mai kalwa sun yi masallaci mutum ya je gefen wani kabari ya ta sauka alkur'ani a can maimakon ya zo masallaci ko je gida yayi ya je makabarta yana yin wani to annabi sallallahu alaihi wasallam ya ku sallah a masallaci hmm. Hmm? ai ku sallah a gidajen ku kada ku mai da gidajen ku to makabarta domin ba wajen sallah bane kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce misalin gidan da ake ambaton Allah da gidan da ba ambaton Allah kamar misalin raye ne da mutunci saboda gidan da ake ambaton da ake sallah a ciki an raya shi hmm? har wayo akwai kuma wani to ai sallar dare ne koran shaidan koran shaidan domin shaidan yana gudu daga gidan da ake karatun alkur'ani idan ku kai kuwa alaka ka da alkur'ani sai ka shigo masallaci nan za ka yi tilawa nan za ka yi sallar dare nan za ka yi sallar nafila gida ko ba gida kuwa ya zamanto gidan kallon ya zamanto wajen kallon talabijin da sharholiya eh? to kaga nan wajen abin nan ya zamanto ka mai da gidanka matattarar shaidanu kenan ba abin da zai kori shaidanu to wannan shi ne wannan da makamantan wannan da batun tarbiyyar yara da tarbiyyar iyaye da sauransu duk suna cikin wannan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ishara a gare a gare shi da yake cewa idza salla ahadukum fi fil masjid falyaj'al li baytihi nasiban min salati fa inna allaha ja'ilun fi baytihi dhalika khaira idan ɗayan idan mutum ya salla a masallaci to ya sanya ma gida gidansa kaso daga cikin wannan sallar tasa wato ya ware wata sallar wadda zai rinka a gida domin Allah zai sanya alkhairi a cikin wannan gidan nasa alkhairi mai yawa sai ya ce haira ya kawo shi na kira in aka in aka kawo na kira wani lokaci na kira tana tawa dan kantsanta abu ne wani lokaci ku dan ta girmama shi to a wajen an kawo na kira domin ta girmama alkhairi wato Allah zai sanya alkhairi mai girma a cikin gidan nasa yayin da yake yin sallah to duk wayannan dalilai su ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ishara ga su kuma ma waɗansu wanda bamu sani ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi Allah da manzon su ne suka fi sani ya ce sallar ɗayanku a cikin gida ta fi sallarsa a masallaci illa sallar farilla saboda haka illa da ta sa kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ci gaba da yin sallar sallar qiyam ramadan jam'i a cikin masallaci ba saboda da ita ce ba ita ce ita ce ita ce ya bari don jin tsoron ka a farlanta ta ba wai ita kanta sallar qiyam ramadan ba na'am قال حدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه قال ابن شهاب نعم قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه kafin mu karanta wannan hadith din wannan riwaya ta hadithin Aisha bake bayanin raka'a nawa aka yi wannan sallar ba wa'annan dararen da aka ko haka ibn akwai akwai wani hadisi a cikin hadisi na Abdullahi ibn Abbas a cikin musannaf na Ibn Abi Shayba da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam raka 20 yayi da wuce wato 21 raka 20 raka raka 23 kai domin wutar Annabi sallallahu alaihi wasallam raka uku cewa raka 20 yayi da kuma wutari raka uku amma wannan hadisin bai inganta ba to amma a hadisin Jabir ibn Abdullah a cikin sahih ibn Hibban shi wannan ya ruwaito cewa raka'a takwas annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da wuce. to wannan kuma shine abin rinjayarwa na farko dai saboda ingancin isnadin sa saboda akallan halin isnadin ya zamanto hasan saboda ibnu hibban ne ya ruwaito shi abu na biyu ya dace da hadisin aisha radiyallahu anha cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙara baya ƙarawa akan raka'a goma sha ɗaya a cikin ramadan ko a cikin ba watan ramadan ba wajen sallar dare hadithin jabir ya muwafaka da hadithin aisha cewa hatta a ramadan din ma ko ba a ramadan ba annabi sallallahu alaihi ka a goma sha biyu yake dan wannan hadisin ya nuna cewa wannan darare da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito akai sallah a goma sha biyu hadisi na biyu shine hadisin da imam malik ya rawaito shi ma dai daga malamin sa Ibn shihab az-zuhri an abi salama bin abdurrahman ibn auf daga abu salama ibn abdurrahman ibn auf az-zuhri abu salama sunansa ya shahara da sunansa har sunan nasa ya da kunyarsa har kunyar ta boye sunansa an abi hurairata daga abu huraira Allah ya da shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yurghibu fi qiyam ramadan ya kasance yana kwadaitarwa kan a yi ƙiyamu ramadan a yi sallar dare a cikin watan azumin ramadan a min gairi an ya amura bi azima ba tare da ya yi umarni da wani yankakken umarni ba wato ba tare da ya nuna cewa yin haka farin ne ba amma yana kwadaitarwa da nuna cewa abu ne mai alkhairi a yi a yi a faɗi ladan fa sai ya ce to ga irin tarzid ɗin da yake wannan shine tafsirin kwadaitarwar da yake ba tare da ya yi umarni wato tabbataccen umarni ba sai ya ce man kama ramadan wanda ya tsayuwar ramadan wanda ya tsayuwar ramadan imanan yana mai yin imani wato ma'ana yana mai gaskata cewa akwai lada a cikin tsayuwar ramadan shine ma'anar imanin wato ya yadda cewa yin haka wani aiki ne wanda yake akwai lada akwai alkhairi a ciki wahtisaba yana mai ihtisab al neman neman da aka wato ya gaskata akwai ladan sannan kuma ya biyu ya tashi yayi aiki da yayi domin samun ladan na farko din shine yake kayyadewa daga wanda yayi sallah ba ta wanda yayi wannan abun da cikin jahilci bai san me yasa ake ba kawai ya ga al'adar gari ne a cikin watan ramadan a tashi aje ana masallaci ana sallah ba tare da ya san me yasa ake yi ba wanda ya yi shi imanin wato ana so ka san me yasa ake kiyam ramadan me falalata wa hisaban kuma kaidi ne da ya fitar da wanda ya yi ba tare da yana neman lada a wajen Allah ko ya yi domin riya ko kuma ya yi domin aje a gani ko kuma ya yi dai domin wata manufa wanda yake ba neman ladan da Allah madaukakin sarki ya sa a cikin wannan ibada mai alkhair mai girma ba wanda ya haka gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa za a gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa ko malamai sun kayyade wannan da cewa as-sagair ake nufi banda al-kaba'ir banda manya manyan zunubai domin su manya manyan zunubai sai mutum ya tuba tunda Allah madaukakin sarki ya ce ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha bai zuwa ga Allah tuba wanda yake na nasiha amma as-sagha'ir kuma a cikin sauran hadisai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ambaton gafarar zunubai yana cewa majtuni batil kaba'ir matsawar mutum ya nisanci manya-manyan zunubai wato kananan zunubai za a yafe mutum banda manya-manyan zunubai wanda su sai mutum ya tuba ya koma ya zuwa ga Allah قال ابن شهاب ابن شهاب الزهري يجي فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ماذا الله صلى الله عليه وسلم يبا الدنيا يوفاتي الأمر ينا نم أحكا وتو أكن شور وقيام رمضان أنا دي قلت رواني كان أيتا ba tare da an ɗauke ta ba tare da an maida ita wani al'amari wanda yake wajibi wanda kullum za a zo a rinka yi wa wajibi wanda kowa wajibi ne ya yi ba kawai kwaɗaitarwa ake yi ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر سنة الأمر ما يكسن شيء هكا خلافة سيدنا أبو بكر شكر خلافة سيدنا أبو بكر شكر أبي هكا يقام خلافة بأتار مثاني سنين صلى وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب جاء فرقا خلافة عمر بن الخطاب farkon khilafar umar ibn al-khattab a shekara biyu ne na farko wato shekara biyu na farko shekara biyu na farko aka haka aka yi a zamanin khilafar sayyidina umar to har sai tukuna daga baya ya zo ya tara su a kan kiyamur a kan haduwa suna yin wannan sallah kamar yadda za mu gani a hadisin da zai zo a babin da zai zo yanzu nan gaba wato wannan ya nuna cewar a ibn shabi ya yi hikayar abinda wannan al'amari ya kasance cewa ijtima idan magana ana yin magana ne akan al-ijtima haduwa domin a kiyamu ramadan ba wai a dauki kiyamu ramadan ta zamanto azima ba wato al'amarin kiyamu ramadan yana nan ya tsaya akan abu ne wanda ake kwadaitarwa ba tare da an da ita cewa ana haduwa ta zamanto alama daga cikin alamomin kasashen wato garuruwan musulmi ba na babu ma ja fi kiyamu ramadan قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال نعم عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهب فقال عمر والله والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل فجمعهم على أبي بن كعب قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم فقال عمر نيمت البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل وكان الناس يقومون أوله babu ma ja fi qiyami ramadan babin abin da yazo akan tsayuwar watan ramadan ita ce qiyamul layl wato ita ce salatu tarawih qiyamu ramadan abin da ake ce mata qiyamu ramadan domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qama ramadan imanan wa ihtisaba wanda ya tsaya a cikin watan ramadan abin da ake nufi da al alqiyam a nan wajen shine wato a raya gare da sallah shine raya gare da yin sallah abin da yasa kuma ake ce mata at-tarawih at-tarawih jam'u tarwiha tarwiha shine wato sallar da ake hutawa tarwiha marra ce ta rawaha rawaha nafsahu idan ya hutar da kansa hmm? to abin da yasa ake kira ta haka dan da al'adar magabata ko shi suka yi raka'a biyu sai su zauna su dan huta sannan sai a ka a raka a biyu sannan sai a dan huta domin sallar sallar tsawaita karatu ake yi domin kamar yadda ya zo a hadisin abu zar a hadisin abu zar ko hadisin numan ibn bashir ma ya zo ta annabi sallallahu alaihi wasallam wani dare da yayi cikin daya daga cikin dararen da yayi da ya tsaya da su akai sallar akai sallar har sai ta suka ji tsoron cewa sahur zai kurce musu yayin da za a ce assalamu alaikum kafin a je a yi sahur kafin mutane su koma gida su yi sahur an ji Allahu akbar alfijir ya keto to kaga ko ba sa kallon talabijin balantana a ce ba a fara sallar da wuri ba in aka yi sallar isha in aka yi sallar isha kowa gida yake komawa ya ce zai kwanta to ka kusan raya daren za ka iya suranta yadda tsawon tsawon wato muddin tsayuwar ta kasance to haka a ah, shi yasa ake ce mata saboda ta karatu da ake yi to shi yasa sai zama to al'ada daga baya idan an yi raka'a biyu sai a dan zauna a huta kuma hutun yana da tsawo hutun yana da tsawo domin mutanen makka idan ake raka a biyu maimakon a yi wannan hutun sai su tashi su yi dawaki sai su tashi su yi dawaki tsakanin tarwiha daya da wadda za ta biyo mata sai su yi dawafi saboda haka kafin a gama sallar tarawih in ana yin a goma sha ɗaya ma aka yi a biyun farko su yi raka a biyun ta biyu su yi wani dawafi na uku ma su yi dawafi na hudu ma su yi dawafi sannan sai a shafa'i da wuce saboda haka dawafi nawa za su yi hudu dawafi hudu suke yi to shi yasa su kuma 'yan madina da suka ga ana yin haka to daga baya suka tsara adadin raka'o'in da suke yi maimakon su yi raka'a goma da shafa'i da wutri raka'a sha uku a sha ɗaya sai suka sai suka mai da shi su yi a su yi ɗawafi sau hudu a bayan kowace raka'a biyu sai su yi ɗawafi mutanen madina mutanen mutanen ayi bayan kowace raka'a hudu maimakon dawaki daya sai su a hudu sai suka ƙara a hudu da haka maimakon cutan mutanen maka da suke dawafi hudu sai su suka ƙara a goma sha shida Mai maimakon suka ce tunda mutanen maka suna dawafi mu ba mu da inda zamu yi dawafi bari mu ƙara adadin sallah dan falalan mu ta to daya sai suka ƙara sai suka ƙara adadin raka'o'i har ya to a zamanin Umar ibn al-Khattab ya zamanto raka'a 36 ake yi a madina wanda kan haka imam malik zo ya samu ana yi ko bai inkarin wannan ba amma da farkon lokacin da sai na umar ya fara raka a goma sha ɗaya suka fara a wata raka a goma sha uku daga baya aka mai da a ashirin da uku to a zamanin sai a lokacin lokacin umar ibn abdul aziz ne ta koma a talatin da shida da a uku shafa'i da wuti ta zama raka a talatin da tara dan su ma su kara da wannan tun da ba su da dawabi sai suka kara da kowane dawabi da yan maka suke yi sai su kara raka abu to abin da yasa aka kira ta qiyamu ramadan kenan kuma ake kiranta at-tarawih imam malik ya kawo hadisi na farko shine haddathani malik imam malik haddathani malik imam malik ya an ibn shihab daga Muhammad ibn Muslim ibn Shahab az-Zuhri an Urwa ibn Zubair daga Urwa ibn Zubair an Abdurrahman ibn Abd al-Qari daga Abdurrahman ibn Abd al-Qari ah, wani lokaci wani lokaci akan ce ah, waɗansu suka ce Abdurrahman ibn Abd al-Qari ba Abd al-Qari bane ah, shine al-Qari din shi sunan babansa Abd Abdurrahman ibn Abd al-Qari hmm. eh, shi shine lakabinsa ne al-Qari ya daga cikin sahabban Umar ibn al-Khattab wanda suka lizinci sayyidina Umar dama sayyidina Umar ya kasance majalisin sa wanda suke zama tare da shi abokan hirarsa makarantar alqur'ani masu ilimin alqur'ani shi ba ba yan abin nan gudu rudowa bane kamar yadda yan shugabanni yanzu suke kasan masu mulki yanzu wanda zai zo ya rinka wanda zai zo ya rinka musu kamar yadda waɗansu suke cewa wai wanda wanda za su zama musu yan amshi shata amma ya miƙe zai amma ya mike zai tashi su za su ja masa bismillah eh ne shirin shiru su za su ja masa bismillah in ya tashi zai miƙe. dan saboda to shi ko sai na Umar shi majalisin sa kamar yadda Abdullah ibn Abbas yake cewa wa kana al-qurra ashabu majlisin Umar makarantan al-Qur'ani sune masu zama a majalisin Umar ibn Khattab insha Allah zan in Allah ya kai mu darasi ne yau mai zuwa in ban manta ba zan karanta muku tarjumar sa yace kharajtu ma Umar ibn al-Khattab na fita tare da Umar ibn al-Khattab fi Ramadan ila al-masjid a cikin watan Ramadan zuwa ga masallaci a lokacin sayyidina Umar shine amirul mu'minin fa idan nasu auza'un mutafarriqun sai ga mutane suna jama'a jama'a a rarrabe ma'ana a cikin masallaci sun rarrabu kowace jama'a ta ware waje daya yusalli ar-rajulu li nafsi wani mutum yana sallah shi kadai wa yusalli ar-rajulu wa yusalli ar-rajul wa yusalli bi salatihi ar-rahb wani mutum yana sallah ɗan jama'a kadan suna sallah tare da shi ar-rahb sune yan jama'a wanda suke kadan ba su da yawa ba su kai 40 ba to fa qala umar sai umar yace wallahi inni la arani inni la urani law jama'tu ha'ula'i ala qari'in wahid lakana amsa, wallahi dai ina ganin kai ina zaton cewar da zan haɗa mutanen nan gabaki ɗaya a kan liman guda ɗaya makarancin alkur'ani guda ɗaya na kana amsal da wannan zai fi zamantowa zai fi kyawu al'amsal shine abin da ya fi kowanne wato zamantowa misalin daidai fa jama'ahum ala ubay ibn ka'ab sai ya hada su akan ubay ibn ka'ab qal abdurrahman yace thumma kharajtu ma'ahu laylatan ukhra sannan sai na fito tare da shi a wani daren wan nasu yusalluna bi salati qari'ihim mutane suna sallah da sallar limamin su makarancin alqur'anin su fa umar sai umar yace ni'matil bid'atu hadi ma dalla da wannan ni'ima wallazi wallati tanamuna anha wadda kuke yin bacci ba kwa yin ta afdalu min allati taqumun ta wadda kuke tsayuwarta ta yake yani akhirar layl yana nufin karshen dare domin sun kasance a farkon dare suke yi ba a karshen dare ba wa kana nasu yaqumuna awwala mutane sun kasance suna yin qiyamul ramadan din a farkon dare ba a karshen dare ba yace wadda kuke bacci ba ku yin tafi sallah a farkon dare domin sallah a farko kamar yadda zai zo a sallah a karshen dare saboda abin da ta kunsata albarkar thuluthul layl al-akhir thuluthin dare na karshe wannan hadisin ya nuna mana yanda wato a zamanin sayyidina umar aka zo aka soma haduwa domin a kiyamu ramadan kuma ta zamanto sunna ta musulmi wadda ake akanta har ya zuwa ga yanzu a garuruwan musulmi duk akan wannan sunnar ake kan cewa a haɗu a yi sallah a cikin daren watan ramadan sayyidina umar shi ya fara yin wannan saboda ga shi da yadda mutane suke ba wai mutane ba sa yin jam'in ba ko a zamanin sayyidina umar ana yin jam'i inda ga shi mutane su waɗansu suna sallah su su kadai waɗansu kuma suna sallah jama'a su haɗu su samu wani ne musu sallah to shine sai na Umar yake ga cewa yanzu tunda yana a zatonsa urani wato ai ina zato abinda ake nufi da zato a nan wajen shine abinda yake wato yana da dalili mafi rinjaye ba wai zato ana nufin kawai ka yanka ka faɗa ba ba ka abin nan ba ba ba haka ake nufi da wannan zato ba a cikin shari'a zato a cikin shari'a shine kamar alƙali a kawo masa masu shaida su shaida akan cewa wani yayi sata ya ce a yanke masa hannu kaga aiki ne wanda ya bisa zato in aka ce zato mutane sai ce da za ka ce a bisa zato amma a wajen a wajen fiqh a wajen yaran fuqaha wannan zato ne don ba shi da yaqini dari ba ba da yaqini ba da abin da yake bai kai martabar yaqini ba zannu ne ake cewa to ma'ana sai na umar yi zaton haka yana yace yana ganin cewa bisa dalilai da zai tara mutanen nan gabaki ɗaya to suna sallah a bayan makarancin alkur'ani guda ɗaya to da wannan zai fi alkhairi zai fi dacewa da daidai saboda ka sai ya haɗa su a bayan ubai ibn ka'ab me illar me hikimar sanya ubai ya to shine liman ya ce ya ba da rafin da shi ko na'am tsari a wannan da ibn mas'ud aka ce in kuna son ku karanta qur'ani kamar yadda aka sauka ku karanta shi da ibn mas'ud makarantar alqur'ani ne a ba abin da nake so in ji shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce aqra'ukum ubay wanda duk yafi ku karatun alqur'ani shine ubay annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya masa shaida ko manzon Allah sallallahu ya ce ya aqra'uhum li kitabillah wanda zai yi nimanci shine wanda ya fi ya fi mutane karatun alqur'ani to ubayd shine ya sahabbai gwanin cewa wajen karatun alqur'ani saboda haka sai ya sanya shi ya zamanto shine limami ya sanya kuma tamimun dari ya zamanto limamin mata limamai biyu ya ayyana limamin maza daban limamin mata daban limamin mata tamimun abu ruqayya tamimun dari limamin maza kuma ubayd ibn ka'ab qal yace sannan نعم wanda ya fi haddace alkur'ani kuma haddace alkur'ani a wancan zamani shine tare da fikihunsa amma duk da haka nasu malami sun tafi a zahirin ko da ba shi da fikihun inda ya fi yawan hadda wanda ya fi yawan hadda shi za a sa yin sallah to sannan sai na umar da ya tara mutane akan haka wata randa ya fito ya gamsu ya ce madalla da wannan bid'a sai na umar ya kira ta bid'a kamar yadda ya gabata akan cewar wannan abu ne wanda aka yi shi ba tare da ya dace da misalin da da ya wuce ba domin ya haɗa su ne akan cewa za a ci gaba da wannan jiddadi hmm. sabanin fi idan annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake yayi shi wadansu darari ne domin ya nuna halaccin asalin aiki hmm. amma wato a shari'a abin da ake nufi da bid'a shine wanda yake maimakon shari'a wato abin da ya fita daga cikin asalin shari'a to ba wannan bid'a da yake nufi ba radiyallahu anhu sannan yace a yi ishara da cewar sallar dare a ƙarshen daren shine ya fi alkhairi bisa a farkon daren mutum ya salla a ƙarshen dare shine ya fi a farkon dare don manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan zaka idan kana da iko ka sallah a ƙarshen dare ka zamanto cikin wanda suke ambaton Allah a karshen dare to ka zamanto domin wannan sa'a ce wanda mala'iku suke halartar ta sannan abu na biyu kuma sa'a ce da take Allah madaukakin sarki yana kusantar bayinsa zuwa ga saman farko saman duniya yana cewa akwai mai neman gafara an gafarta masa akwai mai bukata an biya masa bukatarsa akwai mai roƙo na in ba shi abin da yake roƙo kaga wannan duk tana ga wanda ya sallah a ƙarshen dare din nan to sannan wannan ya nuna cewar sayyidina Umar baya wannan sallah tare da jama'a ko ba ka ba dan haka menene yafi mutum ya sallah tarawih tare da jama'a ko ko ya zaman sa a gida ya sallar sa a gida Eh, sallar wannan ulama malamai sun yi sabani na malik rahmatullahi alaihi ya tafi kan cewar ga wanda yake da karfin zai yi sallah din ya zauna a gida ya yi sallar ya fi bisa ya masallaci wanda yake ba zai yi kasala ba zai tsaya ya yi sallar ana sallah a masallaci awa ɗaya da minti goma ko awa ɗaya da rabi ko minti arba'in shi ma zai iya tsayawa ya kamar haka ko ma abin da ya fi haka amma in ya san shi bai fi ya karanta daga alamtar kai fa zuwa ƙwara wuzu birabin nasi ba minti goma ya gama sallarsa to wannan ya zo a masallaci shi yi masa bisa ce gina gida amma in ya san zai iya yin sallah a ƙarshen dare ɗin kuma kuma ya sallah shi shi kaɗai a gida sallarsa a gida ta tona shi ne masabar imam malik ta shi kansa imam malik an ruwaito cewa baya yin sallar tarawih tare da mutane idan aka yi sallar isha sai ya takalman sa ya tafi gida ya sallar tarawih ɗinsa a gidansa matabar imam ahmad kuwa shine mutum ya a cikin jama'a a cikin masallatai shine yafi yace domin sunnan musulmi ce idan da mutane za su koma gida su rinka yin sallah a gidajen su sai ya zamanto an canza wannan sunna ta al'ummar musulmi ga baki daya ya zamanto an tarwatsa masallatai ba a rayar da wannan sunna alhali kuwa muna gani yanda tun a zamanin sayyidina umar din wannan sallar take haskaka garuruwa kamar yadda aka rito daga sayyidina ali wata ran ya fito ya ga mutane suna sallah a cikin masallaci cikin suna sallar qiyamul ramadan sai sayyidina ali ya ba sayyidina umar addu'a yace Allah ya haskaka Allah ya haskaka ka ya ya amiran ya umar ka haskaka masallatan mu da garuruwan mu da wannan sallah da ake ta qiyamul ramadan kamar yadda ka haskata garuruwan da masallatanmu da wannan sallah kai ma Allah haskaka maka kabarin wanda yana cewa wannan al'ada ce ta kasashen ta garuruwan musulmi wanda yake take kawo take nuna wato alkhairan da ke cikin watan Ramadan wanda ɗaya daga cikin abubuwan da suke sanya mutane su kame daga sharri kenan amma idan da kamar a ce masallatai zai zama to ma sai yan tsirarun mutane za su haɗu su sallah kowa yana gida da wanda yake tsayawa ya sallar da gaske a gida da wanda ma yake ba da gaske ba an ba shi uzurin ya kuya ta yayi duk inda haka ake yi da sai ga wannan hasken da ake samu da abubuwan da suke sanya mutane su rinka gani su rinka jin tsoron su rinka ganin mutunci da jin kunyar abin da ake yi na wannan alkhairin su kame daga wata fasara tasu da suke yi shi sai ga in ba a yi wannan sallar ba za a samu wannan maslaha da waɗansu mutane abin da ake a cikin ramadan ɗin shi yawan lokaci shine yake sanya su suke ɗan kamewa daga wata fitsarin suna ganin gari duk an cika sai kabbara ake sai sallah sai karatun alkur'ani a cikin koki kowa sun tafiya ake yi masallaci su ko wani wani abin nan din a ce ana wannan su kuma suna tafiya abin da gidan kallon bal ko gidan ya wasan nan da ake dukan abin da ake eh, eh, eh. ko da kuma irin gidan gobe da sauransu in suka ga ana tafiya masallaci waɗansu masu sauran imani a cikin zuciyarsu wannan abin zai sa su ji kunya su ji kunyar Allah su ji kunyar jama'ar musulmi su ma su to masallaci domin su samu wannan alkhairi shi yasa Imam Ahmad yace a yi ta a masallaci shine yafi kada a tozarta wannan ibada da garuruwan musulmi a tozarta masallatan Allah domin idan da masu tsoron Allah din masu karfin yin sallar za su tsaya a gidajen su shi ba su to masallaci ba to yaushe za su karfafa wanda ba su da karfi su ma su a yi sallar da su dan su ne in sun zo din suna yi a masallaci su ne za su karfafa sauran mutane su ma su inda masu ne suka saba raya masallaci idan masu raya masallaci sun kira ya sha'awar lokacin sun zauna a gida kaga sai zama to wannan sanadi ne da kan cewa waɗansu da dama su ba saba da zuwa masallacin ba in za ba aula za su zaman su a gidajensu wannan shine sabanin waɗannan malamai guda biyu kuma ba wai su kaɗai bane amma su ne wanda na kiyaye suke da wannan ittijahi guda biyu da haka ya zamanto kusan al'adar garuruwa a bayan abin nan hatta a garuruwan da suke akan matabar imam malik cewa sai ɗaiɗaikun mutane ne za ka ga suna wato zama a gidaje suna yin sallah sallar tarawih ɗinsu amma mafiya yawan al'umma suna towa su sallah a masallaci domin a kwaɗaitar da al'umma kan su raya wannan sunna na قال حدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن سعيد بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميم الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على الإسي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر إلا في بزوغ الفجر حديثي نبيو إن وحدثني عن مالك إمام مالك يبعتو وانا حديث عن محمد بن يوسف دقى محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد دقى السائب بن يزيد أنه قال يجي آه، أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري عمر بن الخطاب يا عمر جي أبي بن كعب وتميم الداري أن يقوما للناس في ممتني قيام رمضان بإحدى عشرة ركعة ركعة قوم شاكعة ركعة قوم شاكعة ركعة تقوس nafila raka'a uku shafa'i da mutum. qal shi a asayi ibn yazid yace wa qad kana al-qari'u yaqra'u bil mi'in makaranci ne eh, yin sallah da alramma ya kasance yana yin yana karatu da bilmi'in da ayoyi da surori masu ayoyi da almi'in a cikin alqur'ani sune suratul anfal suratul tauba suratul suratul yunus suratul hud da su isra da sauran su ne alli'in al-tiwal kuma su ne bakara da ali imran da al annisa da su al-araf da al-an'am da al-ma'ida to almi'in su ne su kuma wa'annan sannan al-mufassal su ne daga qaf zuwa ƙasa wannan shine da suron da suron da suke kamar su amma almi'in inda ake nufi irin waɗannan surorin irin su al-anfal kamar yadda yazo a tafsir ibn ibn mas'ud ya fassara abin da ake nufi da almi'in hmm. al-anfal da yunus da hud da soyi da suke irin wannan tsawon kowace sura daga ciki za ta wuce izfi izfi ɗaya ce ko abin da ya sama da haka to irin wannan surorin ake karantawa kuka kaga ita ce gabaki ɗaya kiyamul layl ta mu izfi biyu ake a kullum to su sun suna karanta wannan ma'ana a raka'a ɗaya hmm. hatta kunna na'tamidu alal isi min tulil qiyam har mun kasance muna dogaro akan sanda saboda saboda tsayuwa saboda saboda tsananin tsayuwa saboda tsawon tsayuwar sai mun yi amfani da sanda mun dan jingira mun dan tokari ya ake jingina a sanda kwagiri ne ko ka babban sanda eh akan kwagiri <laughs> dogon sanda ba za a iya dogaro da shi ba na'am wa ma kunna nansarifu illa fi buzughil fajr mun kasance ba ma fitowa ba ma barin ba ma fita daga sallah mu idan da sallah illa fi buzughil fajr sai wato farkon alfijir wato gab da alfijir suke gama sallah eh eh ya haka ya zo da buzu ya zo kuma da furu na'am wannan abin nan ya nuna mana abu na farko dai abin da muke mun riga mun faɗa cewa ubay ibn ka'ab da tamim dari su ne na umar ya sa sallan nan ɗaya ga maza ɗaya ga mata sannan adadin raka'o'in raka'a goma sha ɗaya aka fara amma kuma raka'a goma sha ɗaya nan da ake yi tsawaita karatu ake yi shi yasa Aisha radiyallahu anha da ta ruwaito hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa baya ƙara raka'a baya ƙarawa akan raka'a goma sha ɗaya a cikin Ramadan wala ghairu Ramadan to ya ta tasibanta sallar tasa yace zai sallar raka'a hudu fala tasal an tulihinna wa husnihinna kada ka tambayi yaya tsawon wannan raka'o'i suke yaya kuma kyawun su yake wato raka'o'i ne masu tsawon gaske to ka ji tsawon hatta waɗansu mutane fa wannan fa mutane ne fa da suke tafiya fa a ƙasa a ƙafa suke tafiya daga Madina har Makka ba ka kuyi tsammanin cewa mutane ne irin masu nauyin ciki din na masu abin da rashin exercise ya dame su da sai sun je da saboda ni'imar ta yi ni'ima ni'ima ta yi ni'ima sai sun je gidan da za su wahal da kansu sannan dan wani su rage ma kansu ni'ima su wannan a cikin wahalar ciki. saboda haka mutane ne masu karfafan jiki amma duk da haka su kansu tsayuwar ta yi musu tsayuwa har sai sun samu abin da za su dan jingina a cikin su saboda haka ba irin tsayuwar mu bace ba irin tsawar da muke kira mai tsawo bace mu a wajen mu tsayuwar mu wadda take za ta zama to mai tsawo a wajen mu ita ce wadda watakila mutum zai kara a cikin sallah za a karanta abin da rabin izifi a raka'a ta ce ka wannan masallacin da ake wannan sai kaji ana magana sa a garin nan ko ba ma ji <laughs> duk masallacin da ake wannan ai sai an yi magana sa a garin nan <laughs> a sai dai samari a alhamdulillah akwai samari masu masu ijtihadi dan akwai wani akwai akwai wani bawan Allah wani makaranci da kuma yana da samari irin wanda suke sallah tare da shi shi abin nan a sallarsa abin nan duk dare ya tashi sallah raba ƙur'anin biyu yake yi isbi talatin yake yi a yi yake kuma akwai yan samari da suke sallah tare da shi eh, wannan na san shi saboda haka akwai ɗin irin waɗannan to amma wani ana magana na jama'a ne fa gabaki ɗaya wanda kowa da kowa zai ga irin yadda suke tsawaitawa to don haka in aka ce raka'a takwas in dai za ka yi raka'a takwas ɗin ka ba ta haƙƙinta to ga irin raka raka'a takwas ɗin da za ka an gane raka'a goma sha ɗaya in za ka yi raka'a goma sha ɗaya ka ba ta haƙƙinta to ga irin yadda za ka yi ka karanta bil ni'in kamar yadda aka ce to sannan kuma wani ya nuna kan cewa wato suna tsawaita sallar har su kai su shiga cikin wato karshen dare a thuluthul akhir min al-layl wanda yake wannan shine yake mustahab wanda ɗaya daga cikin abin da yanzu ake yi wani lokaci na a dawo a zo a yi tahajjud a ƙarshen dare a cikin goman ƙarshe a duk da yake da ba a kaiwa ba a kaiwa furu'ul fajr ai yawanci an an gama yawanci a tashi karfe uku har yi bacci ma sannan kuma a tashi yi sahur eh to amma da yin aka kai karfe uku a yi an shiga cikin sulukul a kai ne an shiga yawa malam ta an shiga kana kai ku sani قال حدثني عن مالك عن يزيد بن الرومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان بثلاث وعشرين ركعة وحدثني عن مالك إمام مالك رويته وانا حديث أن يزيد بن رومان دقى يزيد بن رومان أنه قال يتي كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب متى يسون كسن سنة سنين صلى الدري أزامن عمر بن الخطاب في رمضان أجسن وتر رمضان وتقيام رمضان بثلاث وعشرين ركعة دركعة عشرين دقوة wannan hadisin waɗansu ɗauke shi saɓani saboda haka sai suka ce wannan hadisin mai rauni ne tunda yazid bin ruman bai haɗu da sayyidina umar ba saboda kamar da Sheikh din Albani ya ce wannan hadisin da'ifi ne dan haka yace shazi ne ya saba ma abin da ya saba ma abin da yake sananne na cewa zamanin Sayyidina Umar a raka'a goma sha daya ake yi to amma wannan fahimtar ba wannan ba ba inganta ba wannan yana da rauni domin Yazid bin Ruman yana da wanda suke masa mutaba'a Ibn Nasr marwazi ya kawo riwayoyi da dama wanda suka tabbata suke nuna daga ciki akwai riwayar su Yahya ibn Sa'id al-Ansari wanda suke duk da yake su ma ba su ga Sayyidina Umar ba marasil ne amma yawan su ya kai ya zama cewa abin yana da hujja cewa a zamanin Sayyidina Umar an yi sallah raka'a goma sha ɗaya kamar yadda yake an yi sallah raka'a ashirin da uku da haka waɗansu malamai suka haɗa tsakanin wannan imamul bai haƙi ya ce an fara yayin da ake yin raka'a goma sha ɗaya ana tsawaita karatu da ya zamanto wannan ya tsananta ga mutane sai aka rage tsawon karatu sai aka ƙara adadin raka'o'i sai aka mai ita raka 23 saboda haka yin wannan ya nuna cewa yin 23 ba bid'a bane kamar yanda Sheikh Nasiruddin Albani ya ce cewa in mutum ya wuce raka 12 sunna shine mutum ya raka 11 dan haka za ga waɗansu ma in ana yin sallar tarawih din kamar a harami na Makka da Madina da ake raka 23 in aka yi raka 8 din nan sai kawai su sallama su ta su kyale liman ya sallarsa wannan rashin fahimta ne rashin fahimta ne domin ƙara ƙara waɗannan maza Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yi a cikin hadisin abidar man qama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla wanda ya sallah tare da liman har limamin ya gama sallarsa yayi insirafi za a rubuta masa cewa ya kwana yana sallah to haka ko wanda ya fita bai tsaya tare da liman har aka gama sallar ba hmm. waɗansu sai suka ce to ai limamai biyu ne mai biyu ne wannan limamin ake nufi wannan ba haka bane abinda ake nufi sallar da ta haɗu ake yi ita ake nufi rashin duba ne zuwa ga zahirin lafazi da rashin duba ya zuwa ga ma'ana sallar da aka haɗu ake yi wato idan mutum ya shigo aka fara da shi bai fita ya kyale mutane suna sallar ba har sai da aka gama aka rabu ga aka rabu ga baki daya akan an gama wannan ibada to wanda haka za rubuta masa ya kwana yana sallar. to dan haka a garin zuwa ka je ka samu wata sunna da kake ganin kai ita ce kadai ingantattar sunna ka bayya a wata sunna hmm. domin ka tsaya tare da liman har a gama sallar ko ba raka a goma sha ko da raka a ashirin da uku yake yi wannan ba zai zama tokan cewar ka saba wannan sunna ta raka a goma sha ɗaya ba kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye shi kan sallar dare cewa ya salatu layli masna masna hmm. sallar dare a biyu biyu ce wato ma'ana ba ta da adadi a biyu biyu dai ake so kai in ka ji tsoron alfijir zai fito kai raka'a ɗaya ta zamanto maka wuce kayi raka'a raka'a uku ne raka'a biyar raka'a bakwai tara sha ɗaya sha uku duk wannan babu abin da zai fitar da ita daga zamantowa cikin sunna balantara kuma shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito wani lokaci yayi sallar dare ba raka'a goma sha ɗaya ba kamar yadda ya zo a hadisin zaid ibn khalid al-juhani raka'a goma sha uku ya wuce ta sallar daren annabi sallallahu alaihi wasallam haka zalika waɗansu riwayoyin abdullahi ibn abbas a cikin sahihain na sallar daren manzon allah sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha uku ya wuce saboda haka ba wai ya nuna cewa in ka kara raka'a ko da biyu ce akan wannan raka'a goma sha ɗayan ka aika aikata bid'a wannan fahimta ce ta kuskure fahimta ce ta kuskure dan haka mutum kai sallah yanda ya sauƙaƙa yanda ya sauƙaƙa abin nan mafi kyawu dai shine a raka'a goma sha ɗaya domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to amma kuma a cikin yin ta din ai kokari a kamanta yanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta hanyar samun tulul qiyam da tulul ruku da tulul sujud na'am qala hadathani an malik an dawud bin al-husayn annahu sami'a al-a'raj yaqul ما أدركت الناس إلا هم يلعنون الكفرة في رمضان قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد خفف وحدثني عن مالك الإمام مالك رويته وأن حديث عن داود بن الحسين دقى داود بن الحسين أنه سمع الأعرج شوى ياجي الأعرج عبد الرحمن بن هرمز إذا قلت المجرم أبو هريرة تابعيني yaqul yana cewa ma azraktu nas illa wa hum yal'anuna al-kafarata fi ramadan ban riski mutane ba abinda nake nufi da annas a nan wajen su ne as-sahaba domin abdurrahman ibn al-a'raj abdurrahman ibn hurmuz al-a'raj ya riski sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin su hadda Abu ya ce ban riski mutane ba ma'ana malaman na sahabbai bai bai riske su ba face suna yin la'ana suna tsine makafirai a cikin watan ramadan wato a cikin kunut suna yin kunut suna yin a cikin kunut din nasu kuma suna yin suna tsine makafirai a cikin kunut abinda ka abinda kunut ya kunsa kenan ɗaya daga cikin abubuwan da kunut ya kunsa kenan ya zamanto kamar sifa ce lazima ta alqunut so ba a in aka yi kunuti kafin a gama ran laya tsine makafirai albarka kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito cewa mala'ika jibril ya koya masa kunut daga cikin yana cewa Allahumma azibil kafarata Allahumma azibil kafarata alladhina yasudduna an sabilik wa yukadzibuna rasulak wa yuqatiluna awliya'ak Allah ka azabtar da kafirai da suke ƙaryata suke hana mutane shiga addininka suke karyata annabinka kuma suke karkashe waliyanka mu'mini suke cewa wato yake a wannan cewa kaga wannan shine ra'anar da ake nufi a cikin kunut na wuturi suka kasance suna yin wannan قال الأعرج وكان القارئ يقرأ سورة سورة البقرة في ثمان ركعة مكر من قراءة وتليمان يا كسن شينا كرنت سورة البقرة في ثمان ركعات ركعة هدو ركعة تقص ركعة تقص وتكاكا كينا مثلا يزي في kenan ko a raka'a takwas ake yi fa idza qama biha fi ithnatay asharata raka'a in yayi in yayi ta a raka'a راى الناس انه قد خفف sun tare sun يا يا يا يا ya ya sauƙaƙa in yi ta raka a goma sha نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا نصرف في رمضان فنستعجل الخادم في الطعام مخافة الفجر نعم وحدثني عن مالك an abdullahi ibn abi bakr imam malik ya rawaito daga abdullahi ibn abi ibn amr ibn hazm kenan alqadi alqalin madina qal yace sami'tu abi naji mahaifina shine abubakar shine هو عبد الله ابن محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم يصير لما محمد ابن ابي بكر ابن عمرو ابن yace naji babana yana cewa kunna nan sarifu fi ramadan mun kasance muna dawowa daga sallar daren ramadan fa nasta'jilul khadam sai mu zaburar da wato yaran gidanmu masu mana hidima a gida yaran gida bit ta'am kan su kawo abinci makafat al-fajr saboda tsoron al-fajr ya yake ana dawowa daga masallaci sai a ce ina su na abincin a kawo abinci gaggawa dan ka al ya fito in aka yi sake nan da na sai alfijir ya fito wanda yake nuna cewa suna tsawaita sallar har su kai zuwa ga gab da fitowa alfijir na'am قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان وحدثني عن مالك إمام مالك يرويته وانا حديثي عن هشام بن عروة دقى هشام بن عروة عن أبيه دقى بابنسا شيني عروة بن الزبير أن ذكوان شوى ذكوان أبا أمر الكنية سكينة وكان عبدا لعائشة باوانين عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما تلع النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر له عن دبر منها sai ta yantar da shi mudabbar mudabbar shine bawa da mutum zai bari cewa idan ya mutu ya yanta shi ba za a sa shi a cikin gado ba shine ake nufi da mudabbar kana ya yaqra'u laha fi ramadan ya kasance yana mata ya kasance yana yin qiyamul eh, qiyamul ramadan yana yi mata jagoranci yana karanta mata alqur'ani a cikin watan ramadan da sallar wata tana bin sallah ya zama to shine limami har wato a wata riwayar kan cewa yana rike mushaf ne yake karanta mata wanda ɗaya daga cikin hujjojin malamai kenan cewa wanda bai haddace alqur'ani ba a wajen qiyam ramadan zai iya rike alqur'ani ya rinka yin karatu ya yi mutane ya yi sallah ko ya mutane sallah idan ba a samu wanda yake haddace zai wa mutane sallah a da ba to sai ya dauki alqur'ani din ya karanta wanda ya nuna kan cewa kenan hatta mata a gida babu laifi a samu wanda yake zai tsaya a gida din ya rinka karanta musu in ba za su samu su to masallaci ba idan ko kuma akwai wata illa ta zuwan su masallaci din amma idan babu wata illa babu laifi kan su ma su zo su halarci wannan da'awa ta musulmi kamar yadda a kiyasan akan sauran salloli da suke zuwa da kuma sauran alkhairai na musulmi da suke halarta kamar sallar idi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke su halarta su halarci addu'a da musulmi suke <clears throat> na'am wannan shine karshen wannan babi wannan babuka guda biyu sun zo akan qiyam ramadan akwai sauran abubuwa da za su na qiyam ramadan in mun zo wajen sha'anin kunut za mu ga yadda kunut yake a cikin wato qiyam ramadan sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bayanin da kawo na cewa a um, yin sallah a shi shine ya fi balala wannan to wannan ya shiga harkar kulli misali sallah ina ibada an misali wanda ta kamar zama da aiki na tsakanin la'asar zuwa makarfa ranar juma'a saboda kajina fatan lafiya da wani za a dami dole a wannan akan sallar nafila ne amma kamar sauran ayyuka na ibada ayan iya da zai zama masallaci kamar kokarin samun wannan sa'ar an kai da cewa mutum yana zaune yana jira yana sallah saboda haka aka ce idan yana zaune yana jira sallah kuma yana sallah ne to haka an kayyade da masallaci kamar zikirin bayan sallah asuba wanda ya zauna yana zikiri a wajen da ya sallah asuba ya zauna yana ambaton Allah har rana ta kusa ne tashi sallah raka'a biyu za a rubuta masa kamar ladan hajji da umra haka wannan mutsayyid ne da masallaci amma wanda ba da shi da masallaci ba kan ah, kamar sallar nafila din yake ce san yin ta a gida yake sauran ayyukan ibada kuwa Allah madaukakin sarki ya ce in tubdu sadaqati fa ni'mati idan kun bayyana sadaka madalla da ita wa in tukhfuha wa in tukhfuha wa tu'tuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum in kuka koye ta kuma ba mafakirai ta fa alkhairi a gare ku wajen sadaka an fito a koye ta kar a bayyana ta amma aka bayyana din ma madalla da bayyanawar idan musamman in ya zama to akwai manufa wadda ke kyakkyawa da take alaka da bayyanawar kamar waɗansu gani domin su koyi na'am na'am yawa ka eh gaskiya ne an rubuto tambayoyi kar a kar a yi wasu tambayoyi shan ta a a amsa tambayoyi ma wato kar a ruwaito a yi shiru wato abin da ya sa ake ruwaitowa don saboda kada wani kada wani wanda bai san wani ya dauka cewa wannan hadisin hujja ne saboda ya ji shi ko ya san shi ko ya karanta shi amma in ya san cewa ga matsayin hadisin cewa bai inganta a kafa hujja da shi ba kaga wannan fa'idar alfaɗe shi kenan domin a san matsayinsa domin wanda yake kafa hujja da shi ya daina kafa hujja da shi ko kuma wani lokaci za a ruwaito shi a faɗe shi ba shi bai inganta din ba amma zai karfa akwai wani abu asali na shari'a wanda ya karfafa shi sai zama to kan cewa an tabbatar da wannan wannan abin wannan asalin ya nuna kan cewa wannan hadisin yana da asali yana da tabbata za a iya kafa hujja da shi saboda akwai wani abu da yake ya karfafa shi eh wannan malamai sun ce idan ya tashi daga dare kawai ya ci gaba da sallar nafilarsa kai ya sake yin wani wuturi ne wannan da ya kuce masa ya yi amso wuturi kan da zama to shine sallar karshe ta dare eh, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku sanya sallar ku ta karshe a cikin dare ita ce wuturi ko idan wannan bai idan ya zama to cewa ya farka da daddare kuma zai ya samu damar ya ƙara sallar zai iya ƙara sallar domin an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam bayan yayi wuturi an rawaito wani lokaci yakan yana zaune yakan yi sallah raka'a biyu a zaune wanda nuna kan cewar a ƙara yin sallah bayan wuturi wannan yana da asali a cikin shari'a ba kuma ya nuna kuma kan cewa a sanya sallar ƙarshe ta zama ita ce wuturi a fuskar wato istihbabi ne in haka ya samu amma idan haka bai samu ba to babu laifi dan mutum ya ƙara yin wata sallar da dare wannan shine fi bisa kamar yadda waɗansu suke waɗansu suna cewa idan da ya riga ya wuturi in tashi da dare zai sallah sai ya ƙara raka'a ɗaya sai ta cika masa sai ta cika masa wancan wuturin sannan ya ci gaba da yin sallarsa sannan kuma ya sake yin wani wuturin domin a wannan bai dace ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wuturi biyu a cikin dare la wutrani fi laila na'am bayan kuma ya cewa shi wannan malamin mashi idan babu laifi ba sharaɗi ba ne cewa wanda ya hudu ba shi zai sallar juma'a a da haka dan liman ya yi hudu ba sannan kuma aka kaddamar da wani ya yi sallar juma'a babu illa a cikin wannan a kaunin jama'irin malamai duk da yake akwai sabani waɗansu sun ce sallar ba ta ba amma abin da yake mafi rinjaye shine cewa babu illa a cikin wannan sallar ta yi domin babu wani dalili da ya nuna rashin ingancin sallar ba abin da ya nuna kan cewa fi'ili ne na annabi sallallahu alaihi wasallam cewa shi yake yin hutuba kuma shi yake yin sallar juma'a haka zalika al-khulafa ar shi amma wannan bai nuna kan cewar rashin yin haka din bai halatta ba amma idan ya zama cewa wanda zai zo ya sallar ba ahalin ya juma'a bane matafiyi ne wannan matsalar mun karanta ta akan cewa kamar idan liman ya zo ya sauka a alƙarya alhali yana hanyar tafiya yana halin tafiya tunda shi ba idan shi dan ga idan tunda in kasarsa ce to ko ina zai iya yin sallah in ya sallar juma'a din sallar sa tayi amma idan ba liman bane kamar kawai matafiyi ne to akwai daga cikin almajiran imam mali wanda suka ce wannan sallar ba ta ba idan ya sallah raka'a biyu ya sallama mutane sai su tashi cika da zaman to sallah azhar to amma abin da yake shine muka rinjayar kamar yadda ibn abdulbar ya nuna shine cewa ya halatta shi idan ya sallar juma'a sai raka a biyu su ma ta zama ku sallar juma'a a gare su Allah ta'ala ala wanda ya samu tahiya bai samu sallar juma'a ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi wanda ya riski raka'a ɗaya daga cikin sallah ya riski hukuncin ya riski sallah kuma kamar yadda muka ce ya riski hukuncinta ya riski abin nan a falalarta ya riski lokacinta to abin da ake dan haka idan mutum ya idan mutum ya samu bai samu raka'a ɗaya ba to bai riski hukuncinta ba dan haka ya samu zaman tahiya bai samu hukuncin juma'a ba dan haka idan liman ya sallama sai ya tashi ya raka'a hudu sallah azhar wannan shine fatuwarsa wannan shine abinda a jumhurin malamai suke akai malikiya da shafi'iya da alhanabila in ban da matabar abu hanifa da suke a akan wannan matsala Thank musabaka a alkur'ani ba tabbata ba mai da ita harkar ibada ba abu ne wanda ake yi na a harkar neman ilimi manhajin wasila ne alwasa'il ana duba manufarsu ne dukkan wani aiki ana duba manufarsu ne in manufar ta alkhairi ce sai ya halatta in ba ta alkhairi ba ce ba zai halatta ba in dai wasila ta zama to halal ce babu laifi a yi amfani da ita ba a mai da shi harkar addini ba ballan a ce bid'a ne game da karatun alkur'ani a cikin watan ramadan shi ma yana daga cikin wasa'il na neman ilimi kuma bal karatun alkur'ani a cikin watan ramadan tafsiri ai yana da asali kamar yadda muka amba akwai darussa da dama na alkur'ani na tafsiri da ake a farkon ramadan da dama ana wannan bayanin san sha wannan fa abu ne wanda yake ya samu asali a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan dirasa mudarasa al-qur'ani kamar yadda hadithin ibnu abbas cewa malaika jibril yana haduwa da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan watan ramadan fa yudarisuhu alquran yayi mudarasa alqur'ani da shi wato yayi binciken alqur'ani almudarasa shine neman karatu in ai karatu na ilimi wato ai bita ta alqur'ani tare da shi kuma an ruwaito wannan daga ayyukan salaf kamar qatada ibnu da amatar sadusi ɗaya daga cikin a'immatu tabi'in almajiran anas ibn malik ya kasance idan watan ramadan ya zo sai ya mai da ya daina riwayar hadisi ya daina fatuwar fiqh ya mai da karatun sa kawai karatun ya mai da karatun da yake ma almajiransa shine karatun alqur'ani da tafsirin sa to da kauna yana da asali amma sauke alqur'ani a cikin watan ramadan sauke alqur'ani a cikin watan ramadan ba za a sifanta shi da bida'a ba saboda abin nan a watan ramadan sauke a ibada ce wanda take an rutu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna cewa sauka alqur'ani akwai addu'a mustajaba a kowace sauka ta alkur'ani saboda haka babu laifi kamar mutum ne ya ce dan kawai ya ce zai sauka alkur'ani a cikin watan ramadan sai a ce yayi bid'a wannan wace fahimta ce dan kawai kace a cikin watan ramadan sai ka sauka alkur'ani a ce ta yi bid'a da wani da wani tarihin bid'a ta shiga ciki yasa imam ahmad a ah, da aka yi masa magana a akan batun soke alkur'ani a cikin watan ramadan yake cewa bai ayyukan magabata na kwarai bai kushe ba akan haka to da da ayyukan magabata na kwarai ya kasance akan haka yaushe shi kuma za ce bi ne na'am Eh, wai na yi su fitar baki na ce la'ana a kan sahabbai wajen addu'ar kunut cewa kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da an koya masa addu'ar kunut kan cewa yi la'ana a kan kafirai to bace in ma na faɗa bisa kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam Allah bai umarce shi ya addu'a ta la'ana akan sahabbai ba kan la'ana a kan kafirai kuma an na faɗi sigar ma addu'a na faɗi sigar addu'a ko oh, da ake nufi wa kanan nas kanan nas ya yal'aluna al kafara fi ramadan da ake nufi da annas anan wajen shine sahabbai ya rutu sahabbai suna tsine ma al-kafirai tsine ma kafirai a cikin watan ramadan wannan shine na'am wannan yana tambaya cewa yayin da ake sallar tarawih wanda bai haddace an ce wanda bai haddace alqur'ani ba yana yi mutane limanci zai iya alqur'ani zai iya rike alqur'ani ya karanta ya jagoranci to ma mu ba zai iya rike alqur'ani ya rinka bi waɗansu malamai sun yi sun yi fatuwar cewa ya halatta saboda ba aiki ne mai yawa ba kuma saboda zai taimaka akan nishadi wajen sallah din ya hada masa zuciyarsa ya zama tukan cewa hankalinsa bai kau ba amma a duk da yake wannan malamai ne sun yi fatuwa na ji su kaji wannan fatuwa kuma manyan malamai ne amma dai mafi abin da ya fi kyau shine mutum ya saurara da karatun alkur'ani ya fi masa bisa ya ka karatu din ya rike musu haƙin yana karantawa a zamanin kamar da ya ruwaito daga an ruwaito imam ahmad yana cewa sun kasance a zamanin su ana wakilta wani wanda zai rike alkur'ani yana duba ayoyin da mai karatun alkur'ani ya tsallake wanda har idan ya zo a ƙarshen watan za a to akwai ayoyin da bai karanta ba za a sashi sake karanta su zai zama to saukar ta ciki to abinda ban sani ba shine cewa wannan masu a zamanin imam ahmad masu rike wannan alƙur'anin tare ake sallar da su ko su zama suke a gefe suna suna suna ɗaukar rekod eh, Allahu ala amma na ji Sheikh Umar Fallata rahmatullahi alai yana fatuwar kan cewa babu laifi mutum yayi rike alƙur'ani ya karatu wajen ya to yana bin sallah da wannan na'am sallar na'am ba zai sake wata niyya ba ya riga ya shiga da zai mini. a ba zai shiga da niyyar sallah azhar ba zai shiga tare da liman din da niyyar abin nan da niyyar sallar juma'a amma kuma zai tashi raka a hudu ne ba raka'a ba zai ba zai raka'a biyu ba sulusun dare sulusun dare na karshe na fara kamar karfe biyu biyu da rabi ya danganta da yadda tsawon daren yake daga uku a ba ka raba dare ka raba daga daga daga magarba ana magarba shi da dare alfijir yana fitowa biyar da minti goma ko ba haka ba saboda haka awa nawa kenan awa goma sha ɗaya ko awa goma sha ɗaya da ba awa goma sha ɗaya da yan mintuna kaɗan to shi kenan ka raba shi gida uku sai ka ɗora sai ka ga sulusi na ƙarshe ka zaftare a awoyin daga sa alfijir shi zai baka sulusin dare na ƙarshe na'am da Allah yan uwa akwai wata mata da take da larura ta rashin lafiyar hauhawar jini ko mata ce wadda take da nauyi a kanta armala ce abin nan ba ta da wanda ke kula da ita ita ita ba wanda take ke kula da ita domin ba sa tare da mijinta ga 'ya'ya a gabanta ba yan uwa ita take daukar nauyin kanta da nauyin wa'annan yara kuma yanzu gashi ta gama da wannan larura rashin lafiya hakikatan bukata ta same ta kuma yan uwa sun bincika sun ga sun san cewa tsananin bukata ta same ta wani aya daga cikin halayen da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halatta aibara a nemi taimako idan aka samu mutum biyu suka tashi suka shaida cewa wani hakika talauci ya same shi ya shiga cikin tsanani to ya halatta ya tambaya da haka yan uwa ku taimaka Allah madaukakin sarki ya amsa

ai hudu ba hudu ba dai inda in ya tsaya ma akan hudu ba guda daya duk juma'a ya rinka yin ta hudu ba ta yi duk juma'a yake yin ta hudu ba ta yi sai dai ba ta ba haka ba haka al'adar annabi sallallahu alaihi wasallam ke dangane da hudu ba ya saba abin da yake shine al'aula amma dai wajen yi ya ya ta yi na'am za ta iya masa buɗe za ta yi masa buɗe za ta buɗe masa kira ga ba ta sace ya halatta ji sau yi ba ya halatta karya masa murya ba ma da dan haka ta buɗe masa da karatun qur'ani min aula <laughs> na'am to na'am ba ta wannan tambaya ba a kai da mutane wani ne ya zo sai ne kuma ya kamata ne ce ba amma jama'a zan tambaya za mu yi karatu yau yau da safe aka zo aka wato hukunci ne aka ce an yi a kaduna ne wai waɗansu mata sun aure juna a har wata shida ko biyar kuma wani abu ya shiga tsakanin su sun je shari'a kotun musulunci an yanke musu wata shida shida a kurkuku ake cewa wato wannan shari'a ya yi kwa addini ne na ce to ni gaskiya ban ban sani na bai kai nan ba in mun zo karatu zan tambaya ta'aziri ne wannan kuma wajen ta'aziri za ka kyale ma alkali ya yadda ya horo ne ya musu tunda babu wani haddi babu wani haddi wanda yake za a ce bai zarta ba inda da haddi ne bai zarta ba shine za a ce yayi kuskure amma tunda ta'aziri ne duk yadda yi bisa ishtihadinsa ya yi sai dai idan an ga bai yi ba idan wani wanda yake ganin kan cewa wannan hukuncin bai yi ba kamar shi sarki da ya nada shi shi gwamna da ya nada shi ya ga wannan hukuncin bai ba sai ya ɗauke kara a kai ma wani ya sake yin wannan ƙarar wannan shari'a subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk